A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yan. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China ƙasashen biyu da Najeriya take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddama take haɓaka, ta yaya Najeriya za ta amfana ba tare da bin kowane ɓangare ba. Domin amsa wannan tambaya, ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da ci gaba da firar da ya yi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya. Alai Suleiman wannan batu da, ake magana a kai ya kake ganin kai tsaye 'yan kasuwa irinka da na ƙasa da kai misali eh, da ma na can ƙasa za su wato ci gajiyarsa musamman la'akari da cewa mu akwai raunin jari sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba haka haka ake yin su ne kamar irin na da ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana eh, eh, najeriya za ta samu alfanu ah, wato shi wannan fara da ake tsakanin america da china najeriya kan kasarta ba za ta so ta rasa kowanne a cikinsu ba saboda dukkan su muna mamala da su eh, kamar ta wajen fitar da manmu wanda shine babban abin da ke da kuɗi dukansu suna siya kuma suna siya da yawa kuma suna da ƙarfi dukansu hmm. ah, na biyu kuma kamar mu kuma muna siyan kayayyaki a wasu kamar amerika muna siyan alkama muna siyan alkama da gunsu wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi in ba biredi ba da wasu abubuwa da alkama take alkama take tunda alkama ba ta ba ta isan mu to yan kasuwan mu kaga muna muna da fadin kasa murabba'in mu yana da yawa sannan kuma muna da mutane da yawa Ah, yan mu na yadda da kai cewa ba su da karfi sosai amma in aka yi samu haɗin kai na gwamnati yan mu za su iya samun dama da za su kaga a dalilin wannan takaddama ah, ba ƙasar da so ta dinga ɗaukar kayanta a ah, ro tana fadda shi yanzu su america sun ɗauki factory sun kai china ana musu producing suna kawo america suna sayarwa china suna producing a china suna kawowa idan yanzu najeriya ta shiga gaba misali yanzu 'yan kasuwanmu kana da fili kana dan wasu kuɗaɗen gaba sai sun kawo ba sai ka je ka samu abokin hudu a china misali sai ya kawo injina kai kuma za ka provide logistics da yake nan kayan nan sai a yi a nan idan aka yi ma kasuwar afirka kawai ta isa duk wani kamfani ya establish a a Najeriya. To Alex Lema wai ta za a jawo hankalin 'yan kasuwa da nake faɗa dinnan musamman muna da ɗimbin 'yan kasuwa a kasuwan nan musamman a nan Kano a kwari dinnan da waye da sauransu wanda hankalinsu ma har yanzu zancen nan da ake bai kai su fahimci cewa bara na haɗa hannu da wane da wane don mu tayar da masana'anta mu dinga yin kasuwanci ba don ma ballantana ma a kai gabatun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana. gaskiya babban matsalar kasuwanci na bahaushe shine cewa kowa yana ganin shi ya isa saba kowa isa lord ranger kowa yana harkar shi kadai kullum na faɗa cewa we are very very individualistic hmm. ah, harkar kawai ake ta daidai ko yanzu mutumin da suke da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa amma miliyan 100 ba abin da ta iya ba za ta iya kawo inji ta saka ba amma idan mutum 100 suka hada miliyan 100 ya isa karfin da cewa za a iya za a iya sana'anta wannan abin yanzu masana'antun mu kamar yanzu na da suke eh, abin ɗin kama eh, Audu auduka kusan gudanar ne suke yi Masaku, masaƙon mu gudanar ne suke yi amma yanzu eh, kwari din nan daga nan hassantar afirka ana zuwa sai kaya a gunta hmm. yanzu a tamfan nan bai kasa a ce muna shigo da ita ba kan mu muke sa a tamfa a duniya shaddan nan mu muke sa ta a duniya amma sai mun tafi wace uwa gari mun dauko ta audigan nan muna da ita nomanta ya sauka babban abba matsalar akwai wannan na mutane sai kuma gwamnati gaskiya incentives din gwamnati gaskiya baya isa kamar tallafin ta tallafin gwamnati baya isa mm. yanzu kamar a china kaga akwai wuta akwai ruwa akwai titi wanda ake kira infrastructure mm. sannan idan kana so za a iya sai maka mashina mm. kuma interest din kawai 2% ya za a wanda yake najeriya da yake biyan 35% almost 40% akan interest rate ya iya yin business ya nasara duk kokarin ka idan ka sana'anta a nan wanda ya siyo a can sai ya fi ka farashi saka kuma gwamnati ta kan yi subsidizing yi idan ma baka riba mu za mu baka wani abu a najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna yan gwamnati su fahimci cewa dan kasuwa shine lifeline economy a zauna a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe duk gwamnati ta fitar da kanta ta je ta samo investors misali yanzu gwamna zai ya yan kasuwa ya tafi da su china yanzu ya ce ga wanda na zo da su wani yana sanyin masana'antar a atamfa wani ita ta cadda wani misali ta food processing yanzu da wa nau is the largest grains market in, in, sub-saharan africa hmm. amma in kaje loda kayan kawai ake ana fitar da su ya kamata mu wuce level din da za a loda dawa a tafi da ita dama akari da wannan ne yasa naga nake tambayar ka cewa ta yaya mu yan kasuwar mu za su uh, wato ci gajiyar wannan abu takaddama da take wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta yaya a matsayin ku na yan kasuwa ko a matsayin mu na yan kasuwa Kanana da masu tasowa ya zame mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu zuwa wasu lokaci a bunƙasa misali mu haɗa kai mai tunani mai zurfi mai tunanin misali maimakon mu siya mu siyar mu je mu samu abokan hulɗa ko mu anan da alhaji abibu da alhaji tanko da alhaji haruna su haɗu su haɗa jarin soje guda su haɗa tunaninsu su ɗauki masana wanda suka san sai kamar irin irin su lawa consultants su gaya musu yadda za a yi a je a samu abin nan in aka zo abu na shekara biyu uku hudu sai ga wani abu ya tashi shi ne za mu ci gajiyar abin Dr Alayi Suleiman ya yi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da ake cewa tallafi ta shigo ciki abin da sauransu kuma abubuwa da dama za a ga kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su ci gajiya to amma mu a najeriya abin eh, wato yakan yana da ja baya musamman ko da an yi wani yunkuri wani dalili za ga kuma abin ya zo yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a 'yan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi mai yake faɗa cewa su haɗe kansu akwai ta kafa da za su eh, yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawaii akan harkar na, su ci gajiyar wancan lamari ai ba yadda <clears throat> gwamnati za ta ki tallafawa kasuwanci ya zamana cewa kuma ƙasa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zamana gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi dan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk dan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samar da aikin yi ya taimaki gwamnati ya ƙaro tsaro kenan saboda rashin aikin yi na kawo rashin tsaro kayan nan za su sauƙaƙa a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a siyasance riba ta uku ita kanta gwamnati. ba ta samun abin laruwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya shi kama yakan sauka a market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shi ne haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi yake samar da aiki ne ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka sai kayansa ka samu haraji akan riba waɗanda suke siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji akan wanda suke ma'amala da kayansa wato babu chain saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in ta taimaki kasuwanci ta iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damun mafi yawan kasashen afirka wanda ba sa dora su akan wannan amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban za ka ga sun zo akan kasuwancin nan a ƙarshe kuma sai ka kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu turkin da zai rike manufa yanzu idan ka ce kana so ɗan kasuwa ya haɗa kai da da mutanensa za su yi masana'anta ka ba su wuta in babu cikakkiyar wuta ta electricity idan babu cikakken tsaro ba yadda ba alhaji suleiman zai iya zuwa cani shirya dan zuwa zo zuba su haɗa hannu su yi wani abu idan babu kyakkyawan tsaro wanda aikin gwamnati ne sai an samu abin da ake kira conducive environment kyakkyawan yanayi kyakkyawan yanayi nan ya hada da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karba wani irin gudunmawa za ta bayar duk kasashen da ka ga su sun gafo indonesia sun ci gaba da suke dagawa wannan kyakkyawan yanayi na manufa shi ne ya taimaka wa 'yan kasuwar su suka ci gaba yanzu misali a china kudin ruwa da za ka karba na banki da kaɗan ya wuce kaso ɗaya zuwa kaso biyu amma yanzu a najeriya yanzu idan suleiman ici zai kafa mana ɗan sana'anta yana neman kuɗi jari daga banki idan aka fara idan aka fara daga maka kuɗin ruwan da ba shi da tabbas a kansu a cikin close din na rajejeniyar karɓar kuɗin za a gaya maka cewa kuɗin wannan ba shi da tabbas za a shiga da sadar da cewa ba shi da tabbas in ya karɓe shi a kaso ashirin kafin shekara ta kai za su iya mai da shi 26 kafin ya fara biyan biya kuɗin ya kai kaso 30 a dukkan miliyan ɗaya wani kasuwanci zai yi ya ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin security ya biya ma'aikatansa ya gama a cikin miliyan ɗaya ya samu riba ya ba banki dubu ɗari uku. jama'a zan yi sallama da kuwa nan sai mako mai zai don ubangiji allah kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji murayensu musamman alhaji suleiman bello da dr lawan habib yahaya da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abo da chobahiro diodone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau su ta hanya mai